يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور آه، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا بحث أنت أنت أي هذا خطبة الهاجة ببقاة المفسرات هو mu ja gaba mu fa bahsun an jihad to wannan fa bincike ne in malam akan jihad saboda mafi yawanci malamai ba su bada wato a muhimmanci ba ko lokaci akan yin littattafai kanana dangane da masailu na jihad kuma suna daga cikin masalilin da suke kabira sai ka ga wani lokaci sai in karatun ɗaya nisa ka ɗauki littattafan da suke matsawal ne suna da tsawo sannan za ka iya binciko wasu masa'il wanda suke da alaƙa da jihadi sannan kuma ga ayoyin jihadi suna da sauƙin fassara an fahimta a yi da haka in matsala ta faru wani ɗan zafin kai sai tashi an fahimta a yi ala luna tsoman na qauman nagasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa a bad'ukum awwala marra atakshawnahum wallahu ahaqqu an shi kenan sai a tabbata an fahimta ya yi eh to irin waɗannan abubuwan gaskiyar magana sai an dudduba domin abu ne wanda yake da alaƙa da zubar da jinin mutane to duk abin da yake da alaƙa da zubar da jini ba daidai ba ne a sake shi ya zama to kowa yana da cewa a kai wannan shi yasa malamai suka fara rubuta irin waɗannan littattafai da ya ce me Da ta'arifu ta'arifin jihadi da kuma anwa'u nau'i nau'i nawa na jihadi din da kuma ka'idojin jihadi din da kuma manufar da ta sa a yi jihadi an fahimta a yi ibtada'atu fihi na fara a cikin wannan littafin anil furu'i akan alfuru rassa na jihadi din da kuma yanki yanki na matsalolin jihadi wata kallamtu fihi na yi magana a cikin wannan littafin na wa'in jimalan bima yunasibu al'asr da abin da zai dace a wannan zamanin da muke ciki ina fata an fahimta ah. da abin da zai dace a wannan wa a wannan zamanin da muke ciki eh ma a tarkizu tare da ainihin wato tarkiz mai da hankali ala dilalati su. akan abin da nasso shi ke nunawa an fahimta ai eh? domin a iya samun ga nasi ya faɗa abu wani malami ya zo ya ja ya kafa hujja da shi amma wujibul dilala abin da nasi yake nunawa daban manufar malamin kuma wa daban wannan ka'ida ce gurin malamai cewa walaisa kullu dalilin ya kunu istilal bihi sayya ba duk dalili bane kuma kafa hujja da shi yake zama ingantacce ina ba ta fahimta sai yace me min alqur'ani na alqur'ani da sunnan annabi wa inayatu bi dafa'i shubuhat da kuma nakula injimalan da kuma tunkuɗe shubuha wal i'tiradat da kuma ainihin wato abubuwan da suke gittowa da wani lokaci in bayyana kai tsaye wani lokaci kuma in yi ishara an fahimta a yi wani lokaci in bayyana dalilin kai tsaye wani lokaci kuma in yi in yi ishara bayan